abin ya wuce ba za a iya maka ba amma wanda ke raye in yi maka addu'a sai a karba ƴaƴanka sun sai ma addu'a sai a karba shi yasa tun daga kan Sheikh Abubakar mahmud Gumi da aka fara karramawa a matsayin shi na ubanmu na so a ce Dr. Gumi yana nan bai tafi ba zuwa wannan lokaci da zan yi wannan jawabi ya ƙara sanin cewa wannan karramawa da aka yi wa malam karramawa ce ga malam kuma karramawa ce ga zuriyar malam menene malam ya yi shi ne ubanmu ne na aƙida da ba za mu manta ba ya dasa mu akan ƙalallahu ƙalar rasulullah ya dasa mu akan aƙida ingantacciya ba za mu taɓa mantawa da malam ba muna addu'a Allah ya ji kan malam ina kuma kira ga sheikh dr gumi da sauran iyalan gidan malam cewa hanyar da malam ya bari nan ta alkur'ani da sunna ita ce kadai za ta iya tsirar da iyalinsa da mu in sun rabu da wannan kowa na iya kauce musu abinda za su yi malam ya ci gaba da samun addu'a da duk da aka karrama su Allah madaukakin sarki ya ce walladhina ja'u min ba'dihim walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا لل الذين آمنوا يا يا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم وين سكزو بايا من ba abinda suke yi magabata sai addu'a suna ce rabbana gafir lana wa li ikwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah ka gafarta wa waɗanda suka rigaye mu da imani kar ka sanya wani kiyayya ko gaba ko hasada ko bakin ciki na wanda ya imani kenan wanda suka asasa bana wannan tafiya mu gaba daya abin da muke musu menene addu'a su kuma wanda suka fito daga zuriyarsu da gidan malam da sauran wanda aka ambata wallazina amanu wattaba'atuhum wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimani nalhaqa zurriyatihim na'am wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai idan sun tsaya sun taimaki addini Allah ya alƙawarin zuriyarsu zai riskar da su walladina amanu wattaba'atum zurriyatuhum wanda suka yi imani kuma zuriyarsu suka bi hanyar su hanyar da suka mutu akai duk wanda ya san wannan kungiya duk wanda ya san wannan tafiya ta sunna irin abin da malam Allah ya kaɓi rayuwarsa kenan akai akan Alƙur'ani da sunna irin abin da Allah ya kaɓi rayuwar sheikh hudu cikaji kan sunna Alƙur'ani da sunna rayuwarsu ta yi kyau malam rabiu daura limamin aƙida rayuwarsu ta yi kyau abin da muke fata zuriyarsu su ma su biyo wannan hanya idan zuriyarsu sun biyo wannan hanya za su rufi iyayensu har zuwa gidan aljanna su same su a kai duk wanda ya kauce bai iya riskan iyayensa a irin wannan hanya kuma ladan iyayen baya kaucewa ina addu'a Allah ya sa zuriyar malam da zuriyar sauran maluma su bi wannan hanya har rayuwarsu ya kare akan sunna da mu da su baki daya su kuma su ji tsoron Allah su sani irin abin da aka karrafa iyayensu aka girmama su hanya ce mai kyau Allah maɗaukakin sarki ba zai toza ta gidan ba muddin gidan ya tsaya akan karantarwan alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari domin ƙur'ani ya ce wa kana abuhuma saliha fa ammal gulamu wa ammal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madinati yaya wa kana tahtahu kanzul wa kana أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ya fasara yake zalika tawilu ma lam tasti alaihi sabra in mun dauki alqur'ani mai girma mu dubi wannan tarihi na annabi Musa alaihi salam da Hadir